yau laraba 26 ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 26 ga watan februari shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin al-mulakhasul fiqhi na ma'ali sheikh dr salih bin fauzan al-fauzan Allah madaukin sarki ya gafarta mashi idan ba manta ba mala yana kan mana bayani akan kan tafaqquh fi falalan ƙoƙarin neman ilimi da kuma fahimtar ilimi mala yana magana akan cewa ilimi bai zama ilimi sai ya zama ilimin nafi aiki bai zama aiki sai aiki ya zama al'amalus salih kuna fahimtar wannan da kyau ku to kuma ana samun ilmin nafi'i ne cikin alkur'ani mai girma a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama nan ne ilimin nafi yake to idan ilimi mai amfani ya samu to bawa ba zai samu tsira ba dole sai ya aiki na kwarai da wannan ilimi mai amfani da ya samu to aikin kuma zai kasance a bisa jagorancin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai mala ya kawo mana ayan nan na cikin alkur'ani suratul fatiha da Allah yake umarni da addu'a ga bawaye ta nanatawa a cikin sallan cewa Allah ya shirye da shi hanya madaidaiciya hanyar waɗanda Allah ya masu ni'ima ba waɗanda Allah ya fushi da su kuma batattu ba sai malai yake cewa kada fa jahili ya zaci kawai zai ta karanta wannan addu'a ne ba tare da ya miƙe ya aiki janjan ba ta da zai fita daga ajin waɗancan da aka yi fushi da su ya fita daga ajin waɗancan batattu ba dole ne mutum ya zama kar ya riga aiki da jahilci ya riga aiki da ilimi kun ji wannan ilimin kuma ya zama mai amfani aikin ma ya zama mai kyau kada mutum ya zo yana aiki riya ta kama aikin to mutum ya shiga uku Allah madaukin sarki ya kiyaye Mala ya ce, Sun ma'allam ayyuhal alkarim, <clears throat> ya kai mai karatu abin girmamawa, ya kamata ka san annal ilman nafi'a innama yustamaddu min alkitabi was sunna ilimi mai amfani kadai ana tsuruto shi ne cikin alkur'ani da sunna malam yace tafahuman wa tadabbura ga wanda ya ƙoƙari ya tsaya ya fahimci wannan alkur'ani da sunna kuma ya biye tadabburin abin da alkur'ani da sunnan suke karantarwa mun gano wannan da kyau ku yasa Allah yake cewa afala ya alquran am ala qulubin aqfaluha shi yasa Allah yayi umarni da duk lokacin da ake karatun Qur'ani da sunna ayi shiru sannan kuma a saurara fastami'u lahu wa ansitu Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi dole ne mutum ya samar da waɗannan halayya guda biyu tattare da shi a duk sanda ake karatun alkur'ani da sunna halin farko shiru kar baki ya magana hali na biyu kunni da zuciya su halarto inda wannan abin yake kada mutum ya shamu ya samu shurud zihin hankalin shi ta can wani waje to ba a san haka kuna fahimtar wannan da kyau ku shine tafahuman wata tadabburan mala yace ma'al listi'ana ala zalika bil mudarrisina nasihina sannan mutum ya samu taimako akan samun wannan abin da yake neman ya samu na tadabburi na tafahumi na ilmun nafi ta hanyar malamai masu karantarwa waɗanda suke ƙoƙarin nasihantar da al'umma wal kutubi tafsiri da bibiyan littattafan tafsiri wa shiruhil hadithi da bibiyan sharhohin hadisi wa kutubul fiqhi da ƙoƙarin nace ma binciken littattafan fiqhu wa kutubin nahawi da ƙoƙarin jajircewa da koyan littattafan nahawu wal lughatil arabiyya da littattafan da zai jagoranci mutum zuwa ga gogewa da ƙwarewa dangane da yaren larabci allati nazala bihal qur'an al-karim wanda alqur'ani mai girma ya sauka da yaren larabci ne fa inna hadhihi al-kutuba malai yace domin waɗannan littattafai tariqul li fahmil kitabi was sunna su ne hanyar da za su kai mutum wajen fahimtar alqur'ani da sunna bayan mutum ya iya hadisi ya iya qur'ani to sai ya bi tafsiri ya bi littafan hadithi na sharhinsu sannan ya bibiye littattafan fikihu sannan ya samu rabo a cikin abin da ya shafi larabci ya samu rabo a kan waɗannan ilmomi domin ƙoƙarin fahimtar alkur'ani da sunna ɗin jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wannan makaranta namu da izinin Allah za mu karantar da al'umma gwargwadon abin da Allah ya hore ya ba mu iko da daman karantarwa Allah ya sa mu dace fa wajibun alayka ya akhil muslim hala yace wajibi ne gare ka ya kai ɗan uwa musulmi li yakuna amaluka sahihan ko dan aikin ka ma ya zama kyakkyawa an ta ta'allama ma yastaqimu bihi dinika shine ka je ka koyi ilimin abin da addinin ka zai tsaye a kan shi min salatika ka samu kyakkyawar masaniya ka samu kyakkyawan ilimi dangane da yadda za ka inganta sallanka wa saumika da azuminka wa hajjika da aikin hajjinka wata ta'allama a hakama zakati malika kuma ka san hukunce-hukuncen yadda za ka fitar da zakan dukiyarka jama'a kalli mutane yanzu kawai sallah suke zai wahala ka ga mutum kullum zai je makaranta wallahi duk mutumin da ka ga Allah ya hore ma zuwa makaranta safe da yamma ba gajiya ko Allah yana nufin shi da alkhairi ne mun gano wannan da kyau ku amma wanda Allah bai nufin shi da alkhairi za ko damuwa bai wai mutum ya yi ni wai bai samu ilimin addini ko da ya ji wa'azi ba kai akwai hadari a rayuwar wannan mutum ina fatan mun gano wannan da kyau to ko duk wanda Allah ya won zuwa makaranta yana samun ilimi mai amfani sannan yana aiki kyakkyawa aiki nagartacce da wannan ilimi nashi to wajibin shi ne gode ma Allah dan akwai dubin dubatan jama'a waɗanda ba samu baiwan da shi Allah ya mashi ba ni'ima ce kuma Allah ya ce sun malatus alunna yawma idin anin na'im Allah zai tambaye shi kan wannan ni'imar wa kazalika har ila yau ta ta'allama min ahkamil mu'amalat dole ne mutum ya kokari ya fahimci kuma ya koyi hukunce-hukuncen mu'amalolin yau da kullum mata hataju ilaihi wanda yake da bukatuwa zuwa gare shi da ta minhu ma abaha Allahu laka domin cikin mu'amaloli da mutum zai yi ya kokarin fahimta da ɗiban wanne ne Allah ya halatta mashi wata tajannaba minha ma harrama Allahu alaika sannan mutum ya kokarin nisantan wanda Allah madaukakin sarki ya haramta liyakuna kasbuka halalan in ɗan kasuwa ne don wannan kasuwanci nashi ya zama halal in ma'aikacin gwamnati ne wannan aikin gwamnatin nashi ya zama na halaliya yake yi in ɗan siyasa ne wannan siyasan nashi zama yana yin siyasa a bisa fuska na halacci in ko ba sarake ne ko wani jagora wanda yake gudanar da gwamnati ya zama mulkin da yake ya zama mulki ne wanda Allah maɗaukin sarki ya yadda da wannan aiki nashi haka wanda yake sana'ar hannu wanda yake kwadugo da sauran al'umma gaba ɗaya ka je ka binciki yadda ya kamata kai biyayya ga iyayenka tarbiyyantar da 'ya'yanka zamantakewa zama kyakkyawa da iyalanka haƙƙin makocinka da duk wani wanda e da a'a nashi ya tabbata a hannunka yadda ya kamata ka gudanar da shi a bisa tsarin da Allah yake so wannan shi ake cewa mu'amalat to ba da ka yake yi ba dolanka ne ka je ka binciki ilimi ilimi mai kyau don ka samu ka tsira mala ya ce wa ɗa'amuka halalan dolanka ne ka je ka samu ilimi yanda za ka gane abincin da kake ci abinci ne na halal litakuna mujabar da'awa domin ka zama cikin bayan da Allah ke karɓan addu'ansu duk lokacin da mutum ya kasance yana ta'amali da haram ko ba ta yanda za yi addu'a Allah madaukin sarki ya karɓa fa kusan wannan duk mai cin haram shi sa kowa ya hankali da cin abin da yake ci anyhow ka bincika ta yaya kake samu abincin da kake ci haram to ka hankali za ku kai ta'addu'a kana jin shiru in kana son ka zama cikin mujabu da'awa to wajibinka ne kasance abin da kake ci ya zama na halal mala yace kullu zalika mimma masu hajatuka ile e, ila ta'allumihi mala ce kai fa da dukkanin abin da kai kake da bukata wajen sanin ilimi a kan shi wajibinka ne ka je ka sami ilimi a kan shi wa huwa mai surun bi iznillah Malai ya ce fa huwa muyassarun wannan ilimi ilimi ne da Allah Maɗaukin sarki ya sauwake ma al'umma shi bi iznillah da iznin Allah mata ma sahad a azimatika duk lokacin da azamanka ta inganta to Allah Maɗaukin sarki zai sauwake maka al'amarin wa saluhat niyyatuka in niyyanka ta zama mai kyau ne wajen neman ilimin to Allah madaukakin sarki kuwa zai maka baiwan waɗannan abubuwan ba tare da matsala ba mun gano wannan kenan yanzu abu guda biyu za mu kokarin gyarawa ninya da azama ko da mutum da ninya mai kyau in bai sa azama da gaske ke neman ilimi ba ko wallahi ilimin ba zai samu ba komin ninyanka idan mutum ya sa azama ilimi zai iya samuwa amma ko ba zai taba zama nafi'i ba saboda bai da me bai da ninya mai kyau kuna gano wannan da kyau ko to in waɗannan abubuwan suka samu sai ga komi na mutum ya zauna mai kyau amma za ga mutum ya zauna abincin shi kullum haram yake ci kuma ga yafi kowa daga hannu sama yayin addu'a Allah ba zai karba ba ga wani matafi can yayo tafiya duk rukunna a karba addu'an shi ya cika amma Allah ya ce mana annabi ya ce mana me mad'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami fa anna yusajaba lahu Allah da wannan ne nike tausaya ma karuwa za a je ta fusa ta Allah ta karuwanci a ɗibi kuɗi a bata ta ci abinci ko ta ci wani kayan ƙwalam da maƙulashe, ya ja mata bala'i a ciki a waye gari wannan abin ya gina ruwa ko jini ko ɓargo ko tsoka ko wani abu a cikin jikinta kuma ga annabi yana cewa kullu lahamin nabata min haramin fannara aulabihi bihi duk tsokan da ya gini da haram wuta shine ya cancanci wannan a waye gari ta yi addu'a Allah ba zai karɓa ba ta ƙara gaba ƙila ta sai tufafi ta sa wannan tufafin ta yi ibada Allah ba zai karɓa ba me ranar iskanci jama kuna gano wannan da kyau ku bai da wata rana duk wanda zai yi shi kawai ya bari don ya san babu riba cikin shi ko mun daren dadewa faɗi ke cikin shi isa duk abin da mutum zai ci ya sha ya sutura da shi ko ya sami ilimin wannan abin halal ne in halal ne in ba halal ba ne marma zai bar shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace don duk yadda rayuwar kai ta yi tsawo ka tabbatar akwai ranar da dole ka haɗa kayan ka bar duniyan nan faharis ala qira'ati kutubin nafi'a kai ta ƙoƙari da himma da ƙwazo da kwaɗayin karanta littattafai masu amfani mala ya ce wattasil bil ulama ka riƙa saduwa da malamai litas alahum amma ashkala alaik domin ka riƙa masu tambaya kan abin da ya rikice maka wata talaka anhum ahkama dinaka ka riga ƙoƙarin bincike da ɗiban ilmomin addininka waka zalika alaika an tu'uni bi huduri daurat haka kuma ka sa ƙwazo da himma wajen halittan daurori tashi da wani kwas haka na ilimi ka riga ƙoƙarin himma wajen zuwa wannan daura ɗin wal muhadarati diniya da kuma halattan muhadarori da ake gudanarwa na addini allati tuqamu fil masajidi wa ghairiha waɗanda ake yin su a masallatai da wasu wajejen ma da daman gaske wanda ake karantar da addini ake zabarar da mutane ake ɗaura su a kan turba na ƙware mala ya ce wa tastamiu ila baramiji diniya fil iza'a sannan ka rika ƙoƙarin sauraron programs da yawa wanda ake na addini a gidajen rediyo da tv da sauransu wa taqra'ul mujallati diniya da kuma ƙoƙarin karanta mujalloli na addini wannan sharad da abubuwan da ake yada na pamphlet allati ta'ani bi masa'ir din waɗanda suke kulawa da matsalolin addini fa'iza harasta wata ta hadihil arrawafid alkhairiyya Malam ya ce idan kai kwaɗayi wata tabi'ita kuma kabi hadihin rawafid wannan gayya alkhairiyya na alkhairi malam ya ce nan ma'alumatuka ilmomin da kake yi bi Allah maɗaukin sarki zai haɓaka su wasta narat tuka sannan basiranka kuma zai ƙara haske mun gano wannan da kyau ku a yanzu kuwa kalli da dama ɗaliban ilimi ɓata suka faɗa ma batan ko da suka faɗa ma shine sanda wai suke neman ilimi sannan ne suke gaba da malamai kuma wai ka gaya min wai yadda za a samu basira waɗannan kuma a lokaci ɗaya fa ba zan komi a addini ba kuna fahimtar wannan kuma lokacin su abin da suke nema yanzu suke halatta tahsil kuma a lokaci ɗaya suke neman girma suke neman yabo suke neman kaza to wanda yake wannan ko samun ido rabu da shi Allah ba inda zai je a rayuwa kun gano wannan da kyau ko saboda al'umman da kake rayuwa da su ka maraye da su cikin mutunci ka ba abin da Allah yake so ba ka samu abin da kake nema ba ina kuma ka kauce ma hanyar Allah ya kiyaye malai ce wala tansa ya akhi ya kai dan uwa karka manta annal ilma yanmu wa yazku ma al'amal ilimi na tsabtata ne ya haɓaka tare da aiki fa'iza amalta bima alimta in kai aiki da abin da ka koya zadakallahu ilma sai Allah madaukin sarki ya ƙara ma ilimi kama ta ƙul alhikimatu ma'athura kaman yadda ake faɗi cewa ita hikima wanda aka samo ta aka wannan jawabi aka ce man amila bima alima kun gano wannan da kyau ko hikima ne wanda aka samu manyan malamai magabata da dattawa suna faɗi cewa duk wanda ya aiki da ɗan abin da ya sani aurasahu Allahu ilma ma lam ya'lam Allah zai gadar da shi ilimin abin da bai sani ba wannan malice rawahu abu nu'aymin an anas fil hilya abu nu'aymin ya ruwaito daga anas a cikin Hilya juz'i na goma shafi na sha biyar wa bayyana annahu min kalami ba'da tabi'ina ya bayyana cewa wannan na daga cikin zancen wasu daga cikin tabi'ai an isa ibn maryama alaihi salam daga annabi isa dan maryam amincin allah ya tabbata a gare shi wa yanzur almuguni fi hamlil asfar sannan ka duba littafin almuguni fi hamlil asfar juz'in farko shafi na arba'in da uku Malam ya ce wa yashhadu lidhalika qawluhu ta'ala Abinda zai karfafi wannan hikima to faɗin Allah madaukin sarki wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya sanar da ku ilimi wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukin sarki masani ne ga dukkan komi duk wanda ya sa takawa ya bi Allah madaukin sarki a bisa tsarin da Allah ke so to Allah zai mai baiwan ilimi ilimin ban mamaki wannan ne aya ta 282 cikin suratul baqara mala ce wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi al awqat kun ga ilimi shine mafi cancantan abin da mutum zai kashe lokacin shi baki ɗaya akai wa yatanafasu fi nailihi dhawul uqul ko masu hankali shi suke gogoriyan samu fabihi ta hayal qulub ta hanyar ilimi ne zuciya ke rayuwa wa tazkul a amal ayyuka kuma suke tsaftatuwa aika suke zama na kwarai shi sa duk wanda bai kira ka zuwa ga ilimi ba ya cuce ka kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya nisanci harkan ilimi da aiki wannan yayi asara shi yasa ko aboki za ka yi ko ƙawa za ki yi to ku yi da waɗanda harkan ilimi ya dame su harkan aiki na ƙwarai ya dame su amma in ba haka ba to ko sai mutum ya yi nadama a rayuwan shi Allah ya kiyaye Allahu jalla dhikruhu wa taqaddasat asma'uhu haqiqa allah madaukin sarki yayi yabo wanda sunayen shi sun tsarkaka sannan siffofin sun buwaya alal ulama amilina Allah ya yi yabo ga malamai masu aiki da iliminsu warafa min sha'anihim fi kitabihil mubin sannan Allah madaukin sarki ya ɗaukaka sha'anin malamai a cikin littafin shi mai bayani dalla-dalla inda Allah ke cewa hal Ladina ya ya'lamuna shin waɗanda suke da ilimi za su yi daidai da walladina la ya'lamuna da waɗanda su ba su da ilimi inna ma yatadhakkaru ulul albab ba wanda zai tunanin wannan ya ɗauke shi a matsayin abin aiki sai wanda yake da hankali da tunani da basira da hangen nesa da sanin ya kamata aya ta tara cikin zotar zumar don Allah waye ba zai zo ya zama daga cikin malamai ba jama'a mun gano wannan da kyau ko in ka zama malami mai aiki da iliminka ba abin da Allah madaukin sarki ba zai maka baiwan shi ba kuna gano wannan da kyau ko wannan aya ne take aiki sanda mala albani ya rasu a sarakuna masu wuka na ɗaya a garin nan sun mun mutu ai manyan 'yan siyasa sun mun mutu ai manyan masu kudi ai sun mun mutu ai amma da yake malamin rabbani ya rasu ya garin ya zama jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ba zai taɓa yiwa mutuwan shi daidai da mutuwan wani ba ko waye. hal ya sauyi ladina ya alamuna Ladina la ya alamun la ya sauya ni abadan mun gano wannan da kyau ko shine ce wa qala ta'ala haka Allah ya ce yarfa illahu alladina amanu minkum Allah maɗaukin sarki na ɗaukaka darajan waɗanda suka yi imani daga cikinku na otul ilma darajatin amma su ko wanda Allah ya ma baiwan ilimi to Allah yana ɗaga darajoji ninkin ba ninkin nasa akan wanda ba su ba wallahu bima na khabir Allah maɗaukin sarki mai ba da labari ne kan duk abin da kuke aikatawa aya ta sha ɗaya cikin sotul mujadala fa bayyana subhanahu wa ta'ala mai mizatul ladina utul ilma sai Allah ya bayyana mizan waɗanda ya ba ilimi malam ya ce almuqarrabuna bil iman waɗanda suka tabbatar da imani a cikin zuciyarsu ba ilimin kaɗai ba sai an haɗa da mai imani sai Allah ya bayyana matsayinsu ya tabbatar da su ya tantance ya bambance su tsakanin waɗanda ba su ba summa akhbara annahu khabirun bima na na'maluhu sannan Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari cewa shi mai sanannen sanin masaniya ne akan abubuwan da muke aikatawa malin ya ce Allah maɗaukin sarki muqalli'un alaihi yana leka duk abin da muke yi liyadulluna ala annahu la budda min al-ilmi wal amali ma'an sai dan ya nuna mana cewa fa babu makawa duk abin da mutum zai aikata sai ya aikata da ilimi in kuma ya yi ilimin to ilimin bai tabbatuwa dole sai da aiki na kwarai wa an ya kuna kullu dalika sadaran anil imani kuma wannan fa ba zai amfani ga bawa ba sai in ya samu rakiyin imani wa muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala sannan ya zama duk abin da mutum zai yi ya yi ƙoƙarin yi ne a bisa jagorancin umarnin Allah maɗaukakin sarki ko hannun shi wani hannu malam ya ce ah, wani hinnu amalan bi wajibi ta'awuni alal birri takawa, malam ya ce wani hannu ga mu yanzu za mu yi aiki da wajabcin faɗin Allah da yake cewa ku yi keniya a bisa aiki na ƙwarai da kuma taƙawa. ونقدم لك bi الله من خلال هذا kitab? za mu yi ƙoƙarin gabatar maka tsakankanin wannan littafi ba'adul ma'lumat wasu daga cikin ilmomi minar rasidil fiqhi alladhi istanbatahu lana ulama'una daga cikin kayan alheri kayan da aka adano mana na littattafan fikihu, wanda aka ɗibo daga ayyukan da malamanmu su gabatar mala ya ce wa dawwanuhu fi kutubihim malaman suka rubuta cikin littattafansu sanuqaddimu laka ni gashi zan gabatar maka da wannan aiki nasu ma ta yassara min dalika abin da ya sawwaka la'allahu ya kun tsammanin ya kasance fi allaka an istifadati ya kasance abu ne wanda zai samar maka da fa'idoji walistiyada kuma ka samu ƙari min ilmin nafi'i daga ilimi mai amfani kuna fahimtar wannan da kyau ko an ɗibo daga taskan malamai an gabato maka da shi a bisa wannan kyakkyawan sura don ya taimaka zuwa gare ka samu ilimi kyakkyawa kuma ya zabarar da kai wajen ƙara neman ilimin ba nan kaɗai ba wa nas'alullah an yumiddana iyyaka bil ilmin nafe sannan Allah madaukin sarki muke roƙo an yumiddana ya ninninka mana wa iyaka da kai bil ilmin nafe mu sami ilimi mai amfani wa yawfiqna lil amali salih kuma Allah ya mana gamdakatar wajen aiki na kwarai wa nas'aluhu subhanahu an yurina al haqqal an yuriyana al haqqan ko muna roƙon Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya wayar zuku na tiba'a ya azarta mu binta wa yuriyana albatila batilan ya nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya wayar zuku na kuma Allah ya azarta mu nisantanta innahu sami'un mujib Allah mai ji ne ko mai karbawa ne mun gano wannan da kyau ko kun ga wannan a gurguje mun karanta mun ji irin alherin da ilimi yake dauke da shi ko doka da wanda ya bari aka yi harkan ilimi ba shi ka ce ba ka da lokaci ka ce ka gaji <laughs> kana mutuwa za ta zo ita mutuwa ba za ta gaji daukar ranka ba kuma tana da lokacin daukan ka kai ne ba ka da lokacin da za ka yi aikin da za ka samu yardan Allah madaukin sarki ranar tashin alkiyama Allah ka raba mu da fada cikin tarkon shedan kitabu tahara mala yace littafin tsarki kitabu tahara a cikin wannan kitabu tahara mala yace babin farko babun fi a taharat wal miyah za a bayani akan hukunce hukuncen tsarki da kuma hukunce hukuncen ruwaye za a karkasa maka ruwa ruwa iri kaza ga hukuncin shi ruwa iri kaza ga hukuncin shi ruwa iri kaza ga hukuncin shi babi na biyu babun fi ahkamil aniya wa thiyabil kuffar babi na biyu zai bayani akan korai kwanuka bokitai kofuna butoci gwangwanaye da sauransu da bayani akan tufafin kafirai babi na uku babun fi ma ya haramu alal muhdithi muzawiyatuhu min al'amal babin da zai bayani dangane da abin da aka haramta ga wanda yake yana da hadasi na tinkaran ayyuka in kana da hadasi kowane aiki za ka iya yi ko ku akwai aikin da aka ce kai mai hadasi ba za ka yi shi ba babi na hudu babun fi adabi qada'il haja wannan babi zai mana bayani akan ladabban biyan bukata zuwa banɗaki fitsari ko ba haya wankan tsarki da sauransu babi na biyar babun fissiwaki wa hisalin fitara wannan babi zai bayani akan asuwaki da kuma wasu ɗabi'u wanda Allah maɗaukin sarki yake son bawa ya tsare su ya aikata su ba tare da matsala ba babi na shida babun fi ahkamil wudu babin da zai bayani dangane da hukunce-hukuncen alola babi na bakwai babun fi bayani sifatul wudu wannan babin shi kuma zai bayani dangane da siffan alola kaga bambanci wancan hukunce hukuncen alola wannan kuma zai bayani akan siffan alola babi na takwas babun fi ahkamil masi alal khuffaini babin zai bayani akan hukunce hukuncen shafa akan hufi biyu wa ma da wasu huffin min ha'ili daga abin da yake sitarce kafa babi na tara babin fi bayani na da lodo, babin zai bayani akan ababen da ke warware alola babi na goma babin fi a hakamil gusli wannan babi zai bayani akan hukunce-hukuncen wankan janaba wankan haila wankan biki wankan ɗaukan harami wankan shiga a musulunci da sauransu babi na sha ɗaya babin fi a ta tayammumi babin da zai bayani akan hukunce-hukuncen taimama babi na sha biyu babin fi a hakami izaltin najasa babin zai mana bayani akan yadda ake gusar da najasa babi na sha uku babin fi a hakamil haidi wan nifas babin zai bayani akan hukunce-hukuncen haila da kuma biki ina fatan mun gano wannan da kyau kina a wannan littafi na farko na ɗauke da babubbuka nawa sha uku kama a ce wannan littafin wata ƙasa ce mai zaman kanta to yanzu mun shiga jiha ɗaya daga cikin jihohin wannan jiha sunanta kitabu a tahara to wannan jiha ta dauke da ƙananan hukumomi guda sha uku ina fatan mun gano wannan da kyau malamai suna yin haka a cikin littattafansu don su yi ƙoƙarin nuna ma ɗalibi ta irin wannan hanyar ne za a faffasa mai ilimi da zai iya ɗaukan shi ɗaiɗaya ya fahimce shi ba tare da matsala ba jama'a sanda ake karanta da mutum ilimi ko ya ɗauka wannan ibada yake yi zai taimaka mai in ya ɗauki haka wajen ƙoƙarin fahimta da aiki amma daga lokacin da mutum bai fahimci wannan bako to sai an sha mamaki shine zai ɗauka raki a yake yanzu ana tashi kowa ya je nazarin karatun shi tabbatar ya iya Don so ake watan wata rana kawai ana zuwa sai mutum ya ci gaba daga inda ake Allah ya sa mu dace bismillahirrahmanirrahim rahmanir malai ce da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. muke fara karatun littafin farko cikin al-mulakhasul fiqhi littafin da ke bayani akan ahkamut taharati wal miyah babun fi ahkamut taharati wal miyah babin da zai bayani akan hukunce-hukuncen tsarki da kuma ruwaye Male ce, As-salatu hiyar rukunin thani min arkanil Islam, sallah dai ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunin musulunci ba'a da shahada ta ne bayan shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzan Allah ne Wahiyar fariƙo bainal musulmi wal kafiru sallah ita ke rabe tsakanin musulmi wal kafiri da kuma kafiri wahiya umudul islam sallah kuma ita ce ginshikin musulunci wa auwalu ma yuhasabu anhul abdu kuma ita ce farkon abin da za a fara ma bawa hisabi a kai fa in in sallah ta inganta wa ƙubilat kuma aka karɓa ƙubilat sa'iru amalihi to za a karɓi sauran aikin shi baki ɗaya wa in ruddat in ku aka yi watsi da sallah rudda sa'iru amali sauran ayyukan bawa su ma gaba ɗaya za a yi watsi da su kun ga wani irin shimfiɗa da sharan fage mai ban sha'awa da malam zai riƙa mana duk in za mu shiga wani babi daga cikin babubbuka saboda mu amfana ko da karantarwa da wa'azi za mu yi mala ya karantar da mu ga tsarin yadda ake yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu za mu saurara a nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك